الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي قبل كراتين لتافيا الحق المبين جزئيا إباتشو إننا تصفقوا توابا يا ذو القعده 1438 na ajin daidai wata fogbon wabe ni ya sabuta a bace 2017 kalendar miladiyar mun ga alhadisu alhadi wasu tun hadisu ya shi ta beni an aisha ta daga bana na aisha radiyallahu an hasa kujen dagan mai kalacin gan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci ya ce ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan ya aisha ya wa aisha haza jibrilu yakrawu alayki salam haza jibrilu malaika jibrilu dana yakrawu alayki salam wa juwe sallama qalat na aisha gafa qultu wa alayhi salam wa rahmatullah aminci sakulu tabbatu ya jibrilu to bi rahma ya qalat ngan wa yara mala ara wọn eliye na miye liya ne rawawul buhari wa muslim alhadisu sani wasu tu hadisu ya shita da gube an abi huraira daga ba abi huraira radiyallahu wa annu su kuje da biyan kalan gan kala rasulullah tuciyar tuci a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan man ka zaba alayya mutu amidan man ka zaba alayya muta amidan sa ne ga zuga mai tambe maka ganga ne falya tabawwa za minan nar da wadanu ya mini mu shi na al-bukhari wa muslim al-hadith al-thalith wa sittun ya shita ga gute an Abdullahi ibn umar da ba ibn umar radiyallahu anhu ma sakuje da bayan zagu ba kala waga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tuciye ci na minci su ko da ya gwagon wani tabbata na ga man tashabbaha bi qaumin ta naga da san jama'an doci shi yana fawwa minhum mudan wadan min abu sahihun rawahu abu dawud al hadith ar-rabi' wa sittun hadith ne shi ta an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن أبي سيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال daga ba bi sai da kudiro to abu da su kuje da bayan zagu baba zagu baba a ga kala rasulullah tuci ya ce ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga idza dakhala ahlul jannati nil janna yaji mai al janna shiga ga da al janna yunadi munadin zane yi zashi na ya ga. inna lakum an tasihu lalle wa da ya ji mi aljanna shige ya fi je lafiya fala tasqamu abadan ya ma kara ta yanzu ba wuce ba wa inna lakum an tahyu ya ma fi ji rayuwa fala tamutu abadan ya ma tsubiya wa inna lakum an tashubbu ya ma fi sabarufu fala taharamu abadan ya kara kukwa biya wa inna lakum an tanamu ya ma mafi gini majibe mawashi fala tab'asu abada ya ma lo wala ko ya ya de cimbwe nima ko ya zoji wa lo ya rawahu muslim ma muslim ga gobe al hadith al khamis wa sittun hadith ne shi ta bi ko عن أبي هريرة رضي الله عنه دباد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوّن عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وفيج خطبة ناج حجة الوداع فقال عن نبي تغي اتقوا الله اسم وصلوا خمسكم إميدي صلى صلى قتيه wasu mu shaharakun emefiazun nyetun ramadana wa addu zakata amwalikum la zakan dukiye jeya wa ati'u umara'akum emela me shi shiye ji tabkulu jannata rabbikum egagana jannatu ciye bu sahihun rawahu at-tirmidhi an aishata daga bana na aisha radiyallahu anha sakuje da galibin qalati ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya aishatu ya wa aisha hadha jibril ya yaqra'u alayki salam jibril dana wa jiwa sallama qalat na na aisha gan fakultu ga wa alayhi salam wa rahmatullah aminci sakulu di tabbatu gan bi rahma sakwai qalat na na aisha kan wawa yara ma la'ara a na beli yana wele yana rawawul bukari wa muslim kwale ga hadisin na wani lawu ya e ci falalai na na aisha radiyallahu anha ya to malaika jibril be ba anabi na malaika jibril feji na na aisha sallama anabi ci wuya ya biyo na na aisha bebe mine na hadisin ne wuna emisa musulunci wa jiza sallama malaika jibrilu biyana assalam ngole muji biyo muji na na aisha sallama ke mina malaika jiga a ce gaza alijanna bai gina alijanna jo sallama a jiza jo wal malaika fiye da kulu na alaihim min kulli ba malaika ja sai gada daga kundu da tafiya ga salamun alaikum aminci zakunu ji tabbatu yayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajin gwaji zakan ji shiga yusallimu alaihim mu ce ja sallama addini musulunci wa ga gada ne ko a gada kata ko a gada da na na je wa yana wayi bini mu la sallama waji la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta taftanisu wa tusallimu ala ahliha to zane waɓe na to zane waɓe ya na waga jiwajin sallama ya alu alijanna sai ga imani ji ala ya ma ji imani wanja sai ga wadoji anabi diga mini ne ga ji ya na ya fe doji sallama ko mun gane mini yana hadisin na ke wube na lawu ke dai mala'ika annabi sa sallam eh, na na ishe ya labarin ga annabi li na wani diki ana wani liyana ngole o ga ga sallan maji no problem wo ga ko bi ga ko laji ko gidi ko ngo diga na ko ko we jun ko ki ne ba ta wa je to to be me ya sallama wa diga za shi shi waji sallama kube lajin ta laji mi sawana ko ku kube gidi ko ku kube cin ko ewe bo ga lugwa ba wuya na bi wuce mu ko mun gani wallahu ala alhadithu sani wa sittun hadisiyan shita da gube an abi huraira ta radiyallahu anhu da ba abi huraira ku je dar min qala ga qala rasulullah tu ce ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga man kazzaba alayya muta'ammidan dan ga sun ga mana tambe digangena falyatabawwa maq'adahu minan nar wadanu yaminu shi rawahu al-bukhari wa muslim wa ga hadithin na laud wani ga zuzu ga manuta nabi unja ya zuzu ga manuta su yi ci bi unci kuro ga manazo so general unji yan unja da gwadan da na gaji ruksa na ko bai ji bu maji bai ji ya zo zu gabanin wo eh ka la kan ya babe yi mina ko ko ya ku ko ka ku ne zagan waje sulu takaniya zagu bona amma addini musulunci wa ga ilimi wa biyo zo kami wa gangana ɗan ma wakiya na wa ga wakiya hadis na jimagiya ne ga sai gushe ba mun. Wọ́n ji gane wato ga hadisin na giya wa ciki a ga ya zashi gan annabi gan wa majin bayani ya ga hadisin na giya ya ale ya zashi agwai lotun bai yi ngawai da aga lo gama na sun yi wasu na jihani ba su aga da mini kibo mini gama na sun ci yau ɗaya takaici hadisi da yi fushi bai mahudu wuji madana ya fi kyau wani sagara Fita fitace zanyo zanyo ci wasu zanyo ci galibi a hadis na jiwon lalanin ta zuwa nga malawa ji dole ta ce man na ji ɓe hadisi yana a ce ta ce a kai da yin alu sunnati wa jama'a ji wani a wuyan sakon yin addini a nabi muhammadu ya gashi ko ji gani ko an ga gama na zuta a nabi bai diga gangaina mutuwa da nura mini wushi na الحديث الثالث والستون حديث يشتا غوتا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما حديث يباين ما يغبدان سكو ولو غا ديني امانو ebogo de zairi na wawai limi be ne bu be se be le boji ma inna hazal ilma din fanzuru amman takhuduna dinakum ilimin na dini ro ekpe zairi na ya wawai limi gangani be yin sani ga igama na zuci na e wawai limi duniya

ba wanda ya wanda ce wani da ci haliri na wa inda ga haliri ce ba wallah wa ala an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum da ne ga da san jama'an wace je nan ga fi da mini abu rawahu sahihun rawahu abu daud ya sai yahudi shi ya sai nasara shi ko ya sai mushriki shi ya sayi majusi ya sayi shaitan ya naji bata addini musuluncin wa walan tarda hankali yahudu walan nasara hatta tattabi a millatakum yahudi ga nasara ji a jiyar dagan ga so ga mitu ya kwa wala in tabata ahwa ahum ga mitu ya kwa bayan gaskiya da biya wani ne kai zalla min zalimin ko mini sifan yahudi jo ala gaskiya so mini sifan yahudi jo hasada mini sifan yahudi jo tabi wudubu ta inyo le gaski wudubu ya amma ne biyu ta cin abuciya na wagan wa jiki an wagan ya agwa mini sifin yahudi jo e cin yele mini sifin jo mutunci ge annabawa shi ya so ya ci ko mini sifan mini tabiya saɓa na farajo a fi ajibu ta ya zanu tinaji ce cana mini sifan na farajo alaji guluwa da miniyan adiniya mini sifan na farajo a fi ajibu ta ya ce ci tafiyan jahilicho mini sifan yahudi gani ga nasara shi ma a fi ajibu ta ya kabari ko diga na ko mini sifan bu ko mini tabiyu ba su jikiyo su jiyan gangani bai gwafi ko su sun gangani bai gwafi ko su deceive za shi yan na shi bayani ɗan eh, shi wani jale ba wuya ni bi muhammadu ba ne zuga saye da jijiya irin na shi ma amma ba ni ɗan eh, ji fanka a ga nasara ji fanka ko a ga yahudi ya sa ko ko a ga majusi ji a ga sa ko ya kiyan bayani ne biya can a ga ne na ne na ji bayani wa ji ga ga da wa ilimi na ji wacce so wuce wai saye ba abun na ba ewa ki buyo sai e ci jin na jije ya e rayuwa shi e yayi ci jamfani gani allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a e bago litafi iktidau sirat al mustaqim ya ibn taymiya e ci mas'ala hadis na gaba ka su mutum hadis da man tashabba bi qaumin fa minhu ko mun gane? Allah ya samu dace al hadith rabi'u wa حديث يشتا جوني عن أبي سعيد الخدري دغ أبي سعيد الخدري وعدي وريرة وعدي وريرة رضي الله عنه مطيت جندا دعين دغو بابا قال قال رسول الله قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة جنا جنة جعل وعلى الجنة ينادي مناد يعني إذا جنا إن لكم أن تصحوا فلا تفقموا أبدا في جلافيا ya kara taya biya wa inna lakum an ta'yu fala tamutu abada ya e, mai sai jin rayuwa ya kara su biya wa inna lakum an tashubbu ya e, mai sai sabarufu fala taharamu abadan ya kara ku zumunci ba wa inna lakum an an tan'amu ya e, mai sai woma fala tab'asu abadan ya kara le bayi bayi zuma ya rawawu muslim fale ga hadisin na wallahu kan aljanna wallahu ya yana ji faruwa fun alkiyami na ko kuma lawu ga ya zashi daban shalu aljanna na fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir sai sai sai gini aljanna hadis na mai ke lawu ga ni aljanna ne ni muro e zaga da aljanna wa tanya allanzai a halin na a da almakamatu min faɗuɗi ya layi a masau wala al'agu. ba ba da firgita ya razana mu a rosa nga gani alijan nuna ɗai gina alijan na je a ka da alijan na a sai jin rayuwa jin lullu a ka sauka. nga na emi alijanna wa inna dar al-akhira la hiya al-hayawan al-hayawan babon emi rayuwa ne za ta ji rayuwa ne wa jiga e za ta fasara ji ga wa inna dar al-akhira la hiya al-hayawan ga emi ali ga emi ali kiyami ga emi dabba a ngo le na sai fasara bodi ko mun gane emi alijanna mai zaga da e za yi kiyo e za ta zai za kukuwa ije gabo e zai kuku wa kuku ijo wata ijo ofe ji pata ijo ofe ji bori ijo kashi obi a na ijo tukpo obi a ti nwunye pata ofe bi wa nneka obi a dabu ofe bi latukula ne pata ijo ezagada alijanna ani yan na ji pata wa. ka imi alijanna ngoli alijanna ka boro za a ji a ca bazashi pata walahum fiha zuwajin mutahharatuhum fiha khalidun ya zama sai je ni ma je alijanna za a le bayi baya alijanna wa joga bai za shi o oh, yi gide pomi ashe efe wami madan gumi ko nyani ba ya saba me suna zango ci biya mi kashi mu na fata ibabu ije ijega bo likiyo eze ile ne alijanna ya daga dalwa ni wa alijanna fata ko mun gane sai ta yi fi gimi alijanna rawa muslim الحديث الخامس والستون حديث يشتا بغسينشي عن an abi رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله anhu da ba bi umama sakuje da gani bi qalanga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjati alwada nan wani tuce yace ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu fe jutuba hajjati alwada fa qala ana diga ittaqullaha esu da ya ce ci wa sallu khamsakum ya salla wutu ji wa sumu shaharakum ya gaji ya azun yin ramadan fi wa addu zakata amwalikum zakan duki shi mai gaji ya wa fi umara'akum ya mai lametu idushice shi jannata rabbikum ya gagada da janna ya ce ce ashe wale ga hadisi na bani na wai wallahu ga shana ji hajjatul wada'i na nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji hutuba, ko hadith na mai ke lawu ga ga yi khutba ezu sunsun ebo ne kaku ne da ne sunsun a ci mashi tuba ne ga ke na nabi ga na ce lawu ya zan docho ko hadith na mai ke lawu ga sahabe shi ga ga ilimi wa daga ba nabi e so ilimi a e ga ga zan docho be ga shahidu kum alga'iba zane ga dambo ni wuyu ya zane dambo ana harif na mai ke lauga mini so bina la a ajanna da so yace da yazo la sallauji da lokacin umulu jujo umulu jikin na nabi muhammadu wuna zo la bi ramadanun fi kowa. mula zakawa mu mula nu pe do shi amma mino ga pe do shi na waye tiyan lembaye su kuba e zaga na jijin da mini so bi na lazalo alijanna na so bi na lazalo aljanna na doku amma mini ubo na a tun hadis to na gadan da sun ya ci a iya da lembaye tsoye ci ne mu tsoye ci ga ga waje na lodi na ga ga loluwa na wala olugo da sun ya tsoye ci na gadan na ene ga alawo lo na na wala to ya gangani duyi afsal la gutun ku asuba zuru lasari magari isha aji da lokacin da jemu ya wulu junge biya ku shu wiko wallah waje ke mina anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jina ogo bo mu ga wa go be ke mina ji sallallahu jina wa wa ke da makanta a tigali ta tiri ke sifatu salati na lawo yabo e waje kiyo wa be ke mina sallallahu alaihi na Allah Allah ya samu dace Eh, ngawali aka ah, ga wala sallah ko yiki ne daga ba wasu kun wa sai da ku zuru bi lasari ke ba ko a magaribe she ku ke ba babu ya e gandon da inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ba nan ga wasu mu shaharakum e ga ji ya sun fe yin sai ramadana azun fe babu no waga labari waga asalle yani akijo azun fe wa ji wa ga mu ya fi azun asan so ga sawu le da yazo a'a ko mun gane azun fiye na wasu ya gaba abin na da hannun na zugun eh aga tsale su mu li ruyati wa aftiru li ruyati wa ma ki azun fiki min annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi uci lawu sahaju jina a jiga wa fi bi azun fi le gidiga wa fi bi mu filia òbí ẹ̀rọ ń gbá sínú wọn fíè di kí àyàn wọn ẹ̀bọ̀n azùn yàn án àńgọ́ ilé ẹ̀gàn náà àyàn wọn di léèrè àńgọ́ ilé ẹ̀gàn di mọ̀ iye ẹ̀gàn wọn jẹ ẹ̀zà náà kó dúkìá zinari ojú kwa zarfa ko nan gishi ko rakun shi ko shi in wa ti u umara akun e mai lane e tu edo ci ci jiye edo ci gaji foro betu kiriki ale tu ngaji foro betu dede nga lane tu ma no diga nya ko la ta'ata li makhluqin fi ma fiyati al khaliq ya ga na jiji tadkhulu jannata rabbikum ya ga ga da janna ya ce ciye bo sahihun rawahu at-tirmidhi wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk